to kashe mutanen Nijar aka fasa amma yaƙar su an fara to tunda an fasa an fasa kashe su to yaƙar su ma da aka fara a janye ai mun saba bare Nijar sojojin su nawa kwata kwata sojojin su jin ba su wuce dubu goma sha ɗaya muna da dubu ɗari biyu da wani abu da mun tura musu dubu hamsin da layi lazi cikin awa biyar za mu kama ƙasar gaba ɗaya kuka je kuna sa bomb a Nijar a Maraɗi a Zindel a ina ba mai ba ba su suma a kebbi za su fada a sokoto za su fada a zamfara za su fada a yoba za su fada. tinubu ya zo da muslim muslim ticket shi musulmi ne mabiyansa musulmi ne ta haka ya kamata musulmi a mara masa baya yau ka zama shugaban kasa ashe baka da tausayi malamai har ma da masu fada a faɗin Najeriya na ci gaba da Allah wadai da matakin da kungiyar ECOWAS karkashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu suke yunkurin ɗauka a kan kasar ta Nijar na amfani da karfin soja domin dawo da mulkin demokaradiyya da kuma fara amfani da tsauraran matakai na sanya musu takunkumi a kansu na yanke musu wutar lantarki da kuma rufe iyakar ƙasar tsakanin ta da Najeriya babu shiga babu fita inda za ku ji sako na musamman daga bakin shak Musa Yusuf Asadu Sinna akan abin da ka iya zuwa ya dawo idan har lamarin ya ci gaba da tafiya a haka. Kowa ya san cikin satin nan mun samu kanmu a wani yanayi. Wancan satin ba mu yi karatu ba. An waye gari ko an kwana da abu. An gane ba daga nan ba ne. An kwana daga abu. An kwana da abu. ko kuma an tashi da abu ba a kwana da shi ba maganar abin da ya shafi juyin mulki da aka yi a Nijar kawai kwadam siya ka tashi an yi juyin mulki mun faɗa mun ƙara faɗa tikiraran wa miraran cewa matsayin ahalus sunna shi yasa nake cewa kullum idan da a ce masu mulki sun fahimci karantawar sunna to ba karantawar da take musu gata a duniya kamar karantawar sunna cewa in kana mulki daga lokacin da ka kai kanshi ta kowace hanya ce ko ta fuskar amfani da karfi ne ka zama shugaba to sunna ba ta goyon bayan a yi maka tawaye a ce sai an cire ka saboda ɓannar da za ta biyo baya na cire ka ya fi gyaran da za a yi wannan kenan to kadan kun san maganin ikuwa ɗin nan wanda aka ce shugaban najeriya shine jagoranta shi yake jagorantar ta a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine shaida mutanen da ke halittar majalisan nan shaida ne duk abin da za mu yi sai da muka yi kafin zaɓe don mu tabbatar da cewa wanda zai shugabanci al'umman nan daga yankin nan yake an mana zagi na safe zagi na rana zagi na dare an ce kuɗi muka karɓo an ce kwangila muka karɓo an ce ma muka karɓo to yanzu ba a tafi ko ina ba tun yanzu mutane suna ganin natija da sakamakon shugabancin wanda ba daga nan yankin ya fito ba saboda yanzu na farko abinda mafi yawancin mutane ba su sani ba nijar da najeriya ke ba ta wuta asali ba alfarma ba ne in ma ana cewa alfarma sai dai a ce nijar ita tewa najeriya alfarma lokacin su saddauna ruwa ne yake biyowa daga wani guri wanda yake zuwa teku buƙatar wutar lantarki ta taso sai aka fahimci idan mutanen Nijar suka datse ruwan daga can wacce za su samar da wutar lantarkin da za su yi dam Najeriya ba za ta samu ba sai su saddauna suka ce musu ku ku haƙura mutanen Nijar mu bari mu tare ruwan daga nan mai dam ɗin da za a samar da wutar da mu mu samu ko ku samu kamar a ce ruwa ne yana zuwa sai ya fara zuwa ta gurinka sai in ce wani ina roƙon alfarma bar ruwan nan ya ƙaraso saboda in yana ƙarasowa gurina ni zan samu kai za ka samu amma in ka tare kai za ka samu ni ba zan samu ba sai kuma kai yadda za ka bar ruwan ya ƙaraso kai ka samu in ka samu ni ka san min wanda zan yi amfani da shi dan Allah akwai mutuntawa ko babu bisa ga wannan ka'idar fa aka yi cewa za a dinga ba nijar wuta to tun da aka yi wannan yarjejeniyar tun lokacin su sardauna su tafawa balewa babu shugaban da ya taba zuwa ya karya wannan yarjejeniyar sai yanzu da wannan matsala ta faru na juyin mulki matsala ce tasu ta cikin gida can Nijar idan mutanen Nijar sun ga ba sa son shugaban su suka san yadda za su yi da shi in kuma suka ce suna son shi wannan ya rage nasu ba kai ta shafa ba su ta yi me su ta shafa to yanzu an je an yanke wannan wutar wannan yarjejeniyar da aka yi an karya ta abinda mutane ba su gane ba yaƙi da ake ta magana ba ku gane akwai bambanci tsakanin alƙitalu da alƙatulu alƙatulu shine kisa alƙitalu shine yaƙi to abinda ba a farawa mutanen Nijar ba yanzu shine alƙatulu kisa amma alƙitalu ya ƙasa an fara saboda yanzu yanke musu wutar da kaso saba'in cikin ɗari na wutar Nijar ta ta'allaka da waccan wutar da aka yarjejeniya ne gwamnatin Najeriya kuma ta zo ta kashe wannan wutar ta fara ya kasu ko ta fara ba an fara abu na biyu kuma bodojin da muke da su wanda muka yi alaka da su sama da kilomita dubu ɗaya biyar tun daga jihar Kebbi sakkwato a katsina jigawa a kano kano yana ganin babu inda suka yi ba kano akwai yobe akwai maiduguri waɗannan jihohin yaƙa ta biyu an je an rufe bodojin nan babu maganan shiga ba fita a ran da aka je aka rufe bodojin nan idan za ku iya tunawa akwai fa dukiyoyin mutane wasu daga najeriya za su shiga ina wasu daga nijar za su shigowa idan ɗan najeriya ne ya kai dukiyarsa nijar watakila ranar yana hanya zai tsallaka ya je ya karbo an datse yanzu kun ga zai dawo dole ya rayuwa ta kunci don ya baro dukiyarsa hannun mutanen wa idan ɗan nijar ne zai tsallako ya kawo dukiyarsa watakila ta kasuwanci an siya zai karbi kuɗin shi an datse an ci ba magana komawa kaga yanzu ba kuɗin shi a hannun a Nijar kuɗin shi da hannun mutanen wa sannan ka kumanta akwai alaƙa ta auratayya da surukuntaka tsakanin mutanen da ke nan yankin wani yashi tana Nijar ta ya aure wani tana a Nijar aka auro ta aka shigo da ita ina nan yanzu wacce ubanta ke can an haramta mata ba za ta shiga can ba wanda kuma ubanta kenan an haramta mata ba za ta yi mai ba ba za ta shigo nan ba na rantse muku da Allah wannan duka natija ce da sakamako saboda shugaban da kuka zaba bai da alaka da wannan yankin wallahi da yana da alaka da wannan yankin na rantse da Allah ba za a wa mutanen Nijar haka ba wallahi ba za a yi haka ba ko kaki ko kakkaso wannan magana haka take haka take sannan abu na biyu ko na gaba bayan wannan shine yanzu kun ga na faɗa a karatun da na shekarun da na ce na rantsi da Allah ko ana so ko ba a so billahi lazi la ilaha illa huwa nan gaba wannan na cikin yadda kuke gani sai ta rabu to yanzu idan an lalata alakan mu da mutanen Nijar wayannan su kuma har abada ba za su yadda da mu ba Eh? Wa'in nan da muke da alaƙa da su suka zama mu muka zama su wanda asali dama ba bambancin wani ɗan iska ne kawai ya zo ya ja layi ya ce da nan da nan akwai bambancin alhalin asali bawa ba bambancin to matsala ta gaba yanzu yanzu ku kaddara idan aka dawo saboda yanzu wannan fa abin fa ina kira ne ga cewa sanatoci da sarakuna da waye da suka zo aka ce an janye maganan kai musu hari a kashe su to a sani cewa fa yakar mutanen Nijar an fara ta wayannan hanyoyin guda biyu yanke musu wuta ya kasu ne rufe boda a hana alaka tsakanin nan da nan shi ma wani nau'i ne nawa dala hanyar da zaka bi ka rayu ka ci abinci lokacin da wani ya zo ya toshe ka ya yake ka ko bai yake ka ba eh to wayannan abubuwan guda biyu na rantse muku da Allah in suka yi tsawo ba a ɗaukan musu mataki ba bodojin nan sanatoci su tsaya sai an buɗe bodojin nan shi yasa na daga cikin sharrin wancan shugaban da ya tafi zuwa da ya zo ya rufe mana bodoji shekara takwas da sunan zai gyara wallahi ya cuci mutane kuma babu abin da ya gyara ya zalunci al'umma ya tafi to bodojin nan da aka rufe da sunan babu hurda a buɗe don wannan wani nau'i ne na yakar mutanen Nijar sannan wutar lantarkin su da aka yi waccan yarjejeniyar a dawo musu dawa da wutar su saboda abin da zai biyo baya yanzu idan aka ɗauki lokaci ba a yi ba aka fusata su ran da suka ce sun koma bari za su je su haƙa wancan dam ɗin su tare ruwan sai nasu wutan lantarkin da Allah kudancin Najeriya ne zai rasa wutan ko arewacin Najeriya waye zai yi asara to su kuma wa'ancan dama dama ai suna da interest duk abin da zai kashe arewa suna bukatar shigo to ko dan a fusata su bari su je yanzu su tare dam din yanzu su haƙa su ce bari za su yi nasu ta yadda arewacin najeriya za su yi za su yi sannan ya taba fitowa ya yi magana bayan ya hau ko kafin ya hau ya ce kowace jiha a najeriya ta san yadda za ta yi makanta sosin ɗin wuta yanzu don allah idan suka tare dam ɗin can yanzu suka ce tun da najeriya ta yi musu haka ba yadda za a iya samar da inda za a yi wutar lantarki yanzu a arewa yanzu wayannan gwamnonin namu a yanzu kuna ganin sun shirya samar da guraren da za a samar da wutar lantarki a arewa kuna ganin sun shirya sannan abu na gaba bayan wannan ku duba ku ga tunda wannan abin ya faru yanzu akwai mutum sama da dubu ɗari uku da suke gudun hijira a Nijar a lokacin da babu mutum ko ɗaya da ke gudun hijira daga Nijar zuwa Najeriya sannan na faɗa na ce tun daga jihar Kebbi har Maiduguri an ba jami'an tsaro dama na Nijar suna iya shigowa Najeriya kamar kilomita talatin jami'an tsaron nan na Nijar suka ɗauki nambobin waya suka bayar dukkan mazauna wa'annan yankunan za su faɗa maka idan bala'i ya taso musu idan suka kira jami'an tsaro na Nijar wallahi wasu suka ce ba sa minti biyar sun kawo musu ɗauki a daidai lokacin da in jami'an tsaron najeriya suka kira sai an kashe wanda za a kashe ba wanda ya zo yanzu dan allah mutumin da yan gudun yan kasar ka suka je gudun hijira ya karbe su in ana buƙatar gudunmawa a ƙasar ku ya kawo yanzu na faɗa na ce akwai ɗaliban najeriya da sudan ta samu matsala tamanin cikin ɗari da suka dawo su don ina suka koma karatu din najeriya faɗa mun wace jami'a ce ka sani ta musulunci a yanzu wace 'yan nijar suka hauro suke karatu duk wannan abin waye zai ma illa mu zai ma illa to yanzu tare da wannan faruwar abu dan allah kun gani ko a social media ga wani ɗan najeriya wanda ya haura nijar wanda mutanen nijar suke cin zarafinsa suke cin mutuncinsa hatta 'yan gudun hijiran da ke ƙasar su har yanzu ba su yi tunanin cewa bari mu sa su baro ƙasar su ba don najeriya ta yi mana haka ba su yi wannan ba wannan yake nuna maka wanda na rantse da Allah in wayancan mutanen ne billahi ladi ba za su karbe mu ba wallahi ba za su yi ba to da haka shi yasa na faɗa ko gobe siyasa ta taso zan tsaya wanda zai ce kuɗi aka bamu ya zagi wallahi zan tsaya zan ce ba wanda zai yi shugabanci sai ɗan nan yankin abin da zaka faɗa ka dade baka faɗa ba Shi kenan kawai to wa'annan su ne zaka kiran mu yanzu akan wa'annan ababe ba wani ɗan Najeriya da zaka ga an ci wai gashi a Nijar har yanzu sun ci masa mutunci babu saboda wai an musu wannan abu to abin da na ga wani ya yayi kira ɗazu kuma yana kiran sai yana da muhimmanci Allah ya kiyaye lokacin da za a samu wawaye misali najeriya nan kudu ce da arewa kuma kun san cewa ko a kudancin najeriya akwai 'yan nijar da suke zaune Yana san da wasu za su fara amfani da wannan damar daga can su fara ci musu mutunci don allah idan daga sun fara gani aka fara amfani da wasu wawaye a nan ana musguna wa 'yan nijar don allah da su ma sun ga wannan aka yi amfani da wawaye aka fara musguna ma mazauna najeriya tsakaninku da Allah an haddasa bala'i ko ba haddasa ba an haddasa kuma wallahi ko yanzu a haka wannan abin da kuke gani ko wallahi an cutar da mu abin ya mana illa a haka wannan yana ciki to da ka kiran da muke abu biyu ne da shugabanninmu gwamnoninmu na ga gwamnoni mutum biyar sun je sun ga shugaban ƙasa ɗaya da malaman addini da mu. na 'yan siyasa kamar yadda suka yi a majalisa kar su ɗauka cewa tunda an ce an fasa kai wa nijar hari rigimar ta ƙare ba ta ƙare ba hurɗar da ke tsakanin ƙasa da ƙasa ta mutunta juna da take da alaƙa da yankin a buɗe boda a ci gaba da harkoki sannan kuma wutar da aka yi yarjejeniya wacce ba alfarma ba ce a mayar musu da wa da wutar su wannan shine abin da muke nema wannan shine kiran da muke amma in aka tafi a haka to an cutar da su an cutar da mu kuma ku gane cewa ba inda bala'in zai kare sai nan ku duba ku gani wai ƙasar da take da sojojin da za ta iya zuwa wata ƙasa ta yaƙi muna nan jihar kaduna fa a ƙasan ne fa hanyar birnin gwada ta gagare mu bi an haƙura da binta ba eh? sati biyu an mu mutane a nan kaduna to maimakon mu mu ji da namu bala'in eh? a'a wai za a tafi wani guri to da yanzu ya rage wa mutane Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sakon suna da yawa zan bari wata kila sai gobe a dan fodiyo dan isar da wani sakon kwaya dai wannan dai shine gaskiya tunda shine hadisi da yau a cikin sa ake ainihin wato ciki saboda haka kuma wasu sun fara sarraha wasu daga cikin malamai yanzu in Najeriya ke cewa za ta kana rayuwa a nan yankin wayan can na can tsallaken su za ka yi fatar ka haɗu ka rayu da su in kana musulmi ko wayan nan ka gani to da haka yana da kyau hukumomi su gane wannan abin yana da hatsari in ba a yi wasa ba na rantse da Allah wannan abin yana iya kawo ga kecewar Najeriya saboda na tabbatar da duk mutumin da ke rayuwa a arewa musulmi wallahi ya kwammaci ya balle wa Najeriya ya koma ya haɗu da Najeriya rayu in yana musulmi da ya ci gaba da rayuwa da wa'ancan mutanen da har duniya ta tashi ba yarda za su yi da shi wannan shine mu saƙonmu da haka muna kira zuwa ga sarakuna da malaman addini da su gwamnonin da ke nan yankin kar a ɗauka cewa matsalar nan ta ƙare daga cewa an fasa kai musu hari a'a akwai alƙitalu yaƙa akwai alƙatulu kisa to kashe mutanen Nijar aka fasa amma yaƙar su an fara to tun da an fasa kashe su to yaƙar su ma da aka fara a janye wannan mu shine kiran mu Allah kuma ya zaunar da ƙasashen mu lafiya